أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمي muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muna fata gare shi ya ba mu samun damar kyakkyawan ayyuka wanda zai ba mu samun dacewa a wannan duniya ɗin da kuma ranar gobe ƙiyama kenan bi iznillahi ta'ala ‘yan musulmi kamar da muka sani yau za mu fara bayani dangane da abin da ya shahi dalilai waɗanda za su nuna mamu me yasa to me yasa imamu zaman ya ɓoye yanzu mutane ba su ganin shi me yasa don mutane za su ce to alhamdulillahi malam tare da kai mun yarda cewa akwai imamu zaman kamar yadda shi a suka a kan shi saboda mun lalaba mun tona ba mu samu cewa wai yau ga wasu wanda suka riƙi babban jagora jinin annabi wanda yake ma'asumi ne bai saɓan Allah wanda yana da alaƙa da Allah alaƙa ɗari bisa ɗari ilimin shi daga Allah ne duk wasu sifofi masu kyawo wanda jagora ya dace da su ya dace da wannan sannan kuma kai tsaye wannan jagororin nan guda goma sha biyu ga maske cikin juna ba wai fasila kamar a ce har yanzu ba a shi ba kamar da ahalar suna suka a kan shi saboda haka nan bayan ka yi wannan tonan ka yi binciken ka duba ka samo sai ka ce to mun yarda amma to tambaya me yasa wannan imam din ya ɓoye me yasa ba mu gani shi sai mu ce ɗan uwana kamar da ka sani shi wannan imami wannan jagora namu na wannan zamani wanda muna alfahari muna daga cikin al'ummar shi ya kasance ya yi ɓoyewa guda biyu ne akwai ɓoyewa gajera akwai babba wadda wadda mu yanzu muka samu kanmu cikinta amma wancan ɓoyewa ƙarama wadda ya yi ya kasance yana da malamai waɗanda ya zaɓa har su hudu wanda ake ce musu na'ibai ne wakilai ne na imam su ne alaƙa tsakanin imam da jama'a duk wata tambaya wadda ta shahi addini ne rayuwar mutane ne siyasa su ce menene nasu gaba ɗaya suna tambaya ne ga waɗannan mutanen nan wakilan na imam su kuma za su je su ebo ilimi daga wajen imam su zo kuma su ba mutane wannan kamar da muka sani bayan rasuwar imam al'askari wannan ɓoyewa ta fara kenan rasuwar imam al'askari 260 to bayan wannan rasuwa ɗin kai tsaye wansa haki gobe me zai faru kenan imamanci zai intiƙali ne zuwa ga ɗan shi imamul hujja imamin wannan zamani wanda abin da muke jin daɗi a kan shi musamman ni da nike muku jawabi a yanzu wannan lokacin da nake ciki ya yi daidai da daren aza wannan jagora ɗin sai mu ce ɗaya daga cikin falalolin da muka samu ɗaya daga cikin kuma Kwatan da muke kenan, don mun ga alama, Allah kenan yana nan ga karɓan wannan aiki namu, da fatan ya zamanto mutane sun gamsu da shi, sun gane shi, kuma a ƙarshe mutane su samu su kasance in dai za su mutu, su mutu ƙalƙashin wannan imamin. Wannan shi ne babban gurin da ma manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya yi kuma ya bari. Saboda haka, bayan wannan rasuwa tashi kai tsaye sai jagoran mu ya ɗauki wannan jagoranci amma kamar da muka sani za mu kawo dalilai me yasa ya ɓoye za mu kawo dalilai ya kasance har zuwa shekara ɗari uku kenan bayan shekara ɗari biyu da sittin rasuwar imam al-Askari har zuwa ɗari uku da ashirin da takwas ko da ashirin da tara kusan shekara saba'in da wani abu ya kasance yana zaɓar jagorori ɗaya bayan ɗaya daga cikin wanda ya zaɓa daga cikin jagororin wanda muka za mu ga Yesu yanzu su duka gaba ɗaya guda hudu na farko wanda ya fara zaɓa ana ce da shi Uthman bin Sa'id Amri shine farkon shagora na'ibi wanda imam ya fara zaɓa sannan baya gare shi yana shirin tahiya kenan yana shirin rasuwa shi wannan bawa na Allah sai ya zaɓi ko kuma mu ce imam ya umarne shi da ya zaɓi wa ya kawo mashi Muhammad bin Uthman Muhammad bin Uthman shi ne ya zamanto jagora bayan Uthman bin Sa'id sannan sai jagora na uku wanda cikin darussa da suka wuce mun yi bayanin shi wanda ya zamani da Shalmagani Hussein bin Ruh Naubakti sannan baya gare shi sai Ali bin Muhammad Samri, wannan su ne jagorori guda hudu wanda imaminmu alaihi assalam ya kasance ya zaɓa ɗaya bayan ɗaya tsawon wannan fatara ɗin nan kenan shekaru wajen saba'in da wani abu kamar da muka gaya muku ya zaɓe su a matsayin wakilai nashi wanda kusan shi wannan na ƙarshe Ali bin Muhammad Samri ya kasance lokacin da ya fara rashin lahiya yana saurin kwana shida da ya rasu imam ya gaya mishi cewa za ka rasu ne saboda haka nan kuma ka gaya ma al'umma yanzu gaiba wadda ake ce ma gajera kenan ɓoyewa wadda take gajera wadda daman imamu ya ka gaya musu ya gaya musu kuma gaiba guda biyu ce akwai ɓoyewa gajera akwai babba kamar da muka ce lil qa'im ghaibatan qasiratun wa tawila akwai gajera akwai doguwa wannan daman tun can manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani kan wannan sai yake cewa to wannan gajeren ɓoyewa da na yi ta ƙare saboda haka nan kuma ba sai ka ayyana wani na'ibi ba shi shikenan kawai sannan kuma ka gaya mutane zan shiga yanzu gaiba kubra wadda Allah ya nuna cewa ba zan bayyana ba sai lokacin da shi ya ga cewa ya dace in bayyana sannan zan bayyana wannan shine abin da imaminmu imamu zaman ya gaya ma Ali bin Muhammad Samri imami ko kuma mu ce wakilin shi na hudu bayan wannan imamu da ya ɓoye har yanzu ana zaman shirin shi kuma yana kallon yanayi ne kamar da Allah yana ganin yanayin al'umma in sun shirya duk lokacin da al'umma gaba ɗaya suka fuskanci zalunci ya yi yawa abin ya ishe su kai lalle suna buƙatar wani wanda zai zo ya cece su a wani lokacin zai bayyana kenan sai sanin shi ga al'umma gaba ɗaya ya game duniya kuma buƙatar shi ta game duniya ana buƙatar shi to yanzu ne bayani game da sirrin ɓoyewa shi bayan mun san ita wannan gaiba su gura mecece ce menene sirrin ɓoyewar shi ɗaya daga cikin sirrin ɓoyewar shi imtihani Allah yana sanya ma bayan shi imtihani ya ga masu imani ya ga mara imani wani dalili ne na farko wanda yake nuna mamu cewa menene sirrin ɓoyewar imam zaman a nan wurin allama majalisi a cikin littafin shi biharul anwar ya yi ishara kan wannan ya yi bayani kan cewa imamu zamani ya shiga ɓuya ne babbar ɓoyewa saboda mi saboda imtihani a inda ya zo da wani babi wanda ke cewa babu tamhis wa nahyi an tawqit in mutum ya duba cikin juz'i na 52 shahi na da 101 zai samu inda nan wurin ya zo da wata riwaya wadda ta yi bayani cewa ko ta zo ko mu ce ya kawo ma ruwayoyi ba ma riwaya ɗaya ba wadda take nuna sirrin ɓoyewa na imam Allah ne da shi yake son ya ga cewa su wane ne wanda lalle za su yi imani da shi don wannan imtihani ne shi yasa kake gani yanzu wasu da yawa daga cikin musulmi ba su damu da shi ba ba su damu da san jagoran wannan zamani din ba kawai sun takaita akan malamai na unguwoyinsu na garinsu shikenan malami na addini kaza shikenan mufti kaza shikenan shahararren malami kaza shikenan amma ina alkawalin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi na cewa akwai imami cikin zuriyata wanda zai zo wanda ake kira da qa'im qa'imu ali muhammad Allahumma salli ala muhammad ali muhammad ina yake ina wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zan kira da mahadi mahadi min zuriyati wanda yake cewa kai wannan duniya gaba ɗaya ba za ta halaka ba ba za ta ƙare ba sai wani daga cikin zuriyata ya bayyana wanda ake kira mahadi wanda zai ceci wannan al'umma ɗin gaba ɗaya ina labarin shi yake shin ka san shi shin ka yarda imamancin shi da jagorancin shi a wannan zamani imtihani ne shi saka ki ganin wasu daga cikin muminai sun yarda da shi amma wasu daga cikin muminai ko kuma wasu daga cikin wanda ba za mu iya abara su da muminai ba sun san matsala suna ganin a'a har yanzu bai bayyana ba wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara kawo ma nisan wannan ɓoyewa nashi maimakon ya bayyana a sai ya saboda daga cikin musulmi da yawa ba su mayar da shi ba yanzu idan ya bayyana mutane ‘yan kaɗan wanda suka yarda da shi wanda ake kira shi a su kaɗai suka yarda da shi su kaɗai za su nuna cewa wannan jagoranmu ne sauran musulmi za ce ba mu ba ne wanda nihin Allah ba Allah haka yake ne ba Allah yana son ya bayyana ne don ya ceci al'ummar duniya baki ɗaya ba wai kawai dan wasu jama'a ba na kowa ne imamu zaman har kai ma imamin ka ne ɗan uwana ina fata kai kokari ka san shi ka san jagoranka kar kayi mutuwa irin ta jahilai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna shi yasa sanin sallah hakika ne da ake sallah da azumi da zakka da duk abin da ka sani in dai ya kasance baka san imamin ka ba dan saboda shi zai koya maka wa zai koya maka yadda annabi yake sallah in ba imamin ka ba waye zai koya maka yadda ake hidda zakka in ba imaminka ba wane zai koya maka yadda ake shahadi. waye zai koya maka yadda ake zamantakewa na yanzu waye zai koyar da kai fatawoyi da kuma mas'aloli da wanda musulmi suka samu kansu yanzu wanda dacen lokacin annabi babu su ci gaban zamani ya kawo wasu al'amura sun canza wanda can babu su waye zai baka amsa game da su in har ba imamin ka bane wane ne kaga anan kenan sanin shi ya zama wajibi ya zama wajibi shi yasa kamar da muka sani wannan ba ƙaramin ibtila'i ba ba ƙaramin jarabawa ba ce Allah ya yi ma al'umma musulmi shi yasa za ka samu wasu ta wannan hanyar ne kaɗan kaɗan kaɗan ko mu ce imaninsu yake samun matsala yake haɗuwa da matsala saboda duk abin da aka yi game da imaminsu suna samun shakku ciki alhali bai kamata a ce sun samu shakku cikin wannan ba ɗaya daga cikin kuma dalilai wanda suke nuna cewa kamar yadda damu mun sha gayin shi imam me yasa ya ɓoye na biyu shi ne ya kasance manzan Allah da kuma a imma gaba ɗaya su kan sun shiga cikin haɗari to Allah subhanahu Ta'ala yana nihi ya kare wannan bawa nashi saboda shi mine ne shi ne wanda zai ɗaga tutar la ilaha illallah duk duniya gaba ɗaya ya zama to ba a bauta ma kowa sai Allah shi ne wanda zai zo ya ƙara tabbatar da adalci gaba ɗaya cikin duniya shi ne wanda zai zo ya ida cika ayyukan da annabawa gaba ɗaya suka zo su yi shi ne wanda ya zo, wanda kuma ya zo don ya ida cika ayyukan da kakannin shi halin bait suka yi ma'asumai kenan a imma. Saboda haka nan kenan wani sirri ne na Allah wanda ba yi wa Allah ya bari cikin sauƙi wasu maƙiya su kashe shi. Ba yi wa, ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana nihin lalle sai ya cika wannan gurin wanda yake son duniya ta kai gare shi kenan dole ya kiyaye imamin shi ɗaya daga cikin ɓoyewa shi kenan wanda a nan wurin saboda ƙwarewar lokaci ba wai shi kenan ba abubuwan da ya sa Allah ya ɓoye wannan imami amma mu sani a ƙarshe saboda yana sirri ne na Allah Allah kuma shi yi sanin sirri wanda ya sa ya ɓoye wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da aka gayi amma Allah kaɗai ya san menene sirri kai ana cewa ma imam idan ya bayyana a wannan lokacin ne zai gaya mamu wannan cikin abubuwan da za mu tashi a kai shi kenan cikin darasi na gaba bi idnillahi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin